ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي يوم السلام a ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah maɗaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau asabar mana 25 ga watan ramadan jira 1447 manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina mana da lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma don neman lada da neman sanin ma'anoninsa da roƙon allah ya azurta mu aiki da shi wannan masallaci na jami'ar rahma da ke nan kundila a cikin garin kano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 ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى نعم الله بلوك سيسك ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم وتكدى كذل إدنك وكدوما إدنك كان abin da muka wato na dangogin ababen daɗi da muka wato jiyar da wasu daga cikinsu to kada ka sa idan ka akan abin da muka ba su na kawar duniya shine zaharatul hayati duniya na wannan kawar duniya ɗin da na rayuwar duniya kale-kale da sauransu karka sa idan ka a kai. wannan mun ba su ne Allah ya ce na hunsi domin mu jarabta su akan shi abin da muka ba su warzuku rabbika khairun wa abqa arzikin ubangijinka shine mafi alkhairi kuma shine mafi wanzuwa mafi dawama abinda muka baka tun daga nan duniya na manzanci da alkur'ani zai kiyama abinda za mu baka na aljannatu firdausi shine khairun wa abqa wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha ka umarci ahalinka da yin sallah sannan wasu wasbir alaiha ka yi haƙuri ka jure a kan yinta la nas'aluka rizqan ba za mu tambaye ka wato ba za mu nemi wato arziki kai kanka kai makanka arziki ko kai ma iyalanka ba a nahnu narzuquka mu ne za mu azurta ka wal aqibatu lit takawa? kyakkyawan ƙarshe yana ga masu taƙawa wannan ayoyi wanda manzo sallallahu alaihi wasallam a Allah ya sani shi dama ba zai kalla idan shi kalli ne a hannun wato kafirai abinda duk za su suke da shi na duniya annabi ba ruwan shi da shi amma saboda mu al'ummarsa za ka rika jin irin waɗannan ayoyin kai tsaye ana gaya ma manzo amma da mu ake Allah ya ce wala ta mudanna ka ila ma mata'ana bihi azwajan minhum kada ka zira ido akan wasu dangogin ni'imomi da muka ba wasu daga cikin su ni'imomi shine ma zuwa bi a zuwa jam'i ne na dangogin ni'ima ba a zuwa na mata ake nufi ba hmm. eh dangi dangi na ni'ima za su ga wasu an ba su nema ta mulki nema ta kuɗi nema ta lafiya nema ta dai na da annabi yake a makka a kafirai mulki na hannunsu sai da suka ga dama sun zai faɗa a ji su suke ci wannan abin da aka ba su kada ne bai tsalla irin shi aka yi a nan suka ce kada ya dawwamar da ganinsa ba gani ba yanzu za ka wuce a garin nan baka ga gine-gine ba ko za ka gan su amma ka kalla ta tsallafa ido ka tsallafa ranka a kai wani ya wuce da mota zuƙe ta miliyoyi ka za ka ganta amma ka tsaika ka ƙure ido da ta shiga zuciyarka ka zama kai ma kana fatan irin ta dole wannan abin ake gaya ma annabi kamar da nake mana shi annabi ba zai dama zira idon shi akan wani abu na duniya ba inda an bijiro masa da duniya ta kowace fuska in yana so a tara mashi ya fi kuɗi ya fi kowa kuɗi a makka ya ce bai bukata a zuwa naɗa shi ya zama shi ne shugaban kowa ya ce bai so ya zo a bashi mata da suka fi na kowa kyau ya ce ya so to a zo a ɗan sassauto ya sassauto su su sassauto a taru da shi a bauta ma gumakansu su ma a taru wai ke yadda kuma a bauta ma Allah ya yadda nan ma aka ce a'a shi addini aƙida ne ba wai magana ne na wani sassarci ba wani abu ne na business ya za mu fahimci juna ka kiri ba in kiri ba wannan kasuwa ake ma musulunci a ƙida ne to da annabi an bijiro mai da wannan to ake haƙura sai shi ta kai ya zira idan shi a kan wasu dangogin abubuwa ne ima da aka yi masu zaharatul hayat duniya wato na ainihin abubuwa da suke na kawar duniya su ne zahara abubuwa na ado nata kamar yau yadda muke ci a yau a duniyar nan da wasu na mutuwa su dawo za su manta unguwarsu za su manta garinsu eh ko kanan nan da wanda ya shekara hamsin ya dawo yanzu ba gada ko ba wasu benayen wasu ungunin babu su yanzu duk suna nan kila gidan shi ma tuni an rushe an sake wani waɗannan ababen kai da take da rai aka tsallafa rai a kansu in Allah ya ba ka shi nan falila alham amma ka sai tilas sai ka hau mota mai tsada sai ka shiga gida mai tsada sai ka zauna unguwa mai tsada sai ka sa kaya ma komai dai waɗannan su ake ja mana hankali a wannan ayoyin ake gaya ma manzo sallallahu shine ibnu kasir yake cewa yaqulu ta'ala li nabiyhi muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukaki yana gaya ma annabinsa Muhammad la tanzur ila ma ha'ula'il mutarafun ashbahuhum sannan wa nuzara'uhum wa ma hum fihi minan na'i kada ka kalle abinda wancan yan tamoran suke kai, da makamantansu wato da masu wani suke sa'o'insu ba ma na iya maka ba lokacin daular farisa daular rum su ne suke tashi a duniya to duk irin su abin da aka ba su na ni'ima ta ka kalla ido ka kalle su fa inna ma huwa zaharatun za'ilatun wa ni'matun ha'ila ni'ima ce wani wato furanni ne ta san fure da yake ko a fulawa da safiyan fulawa ta bude yi kyau kila in ka zo da yamma kuma ta zube ta gama shi kenan to haka rayuwar duniya take fura kamar fulawa ce za ta fito da kyanta da furanni tana burgewa amma da ka ba ta kwana ɗaya biyu uku shi nan fulawa ta gama ta zube to haka duniya take yake ai kawa ce kawai ta duniya saboda haka kuma za ta gushe saboda haka Allah ya ba su ne da na za a zalika wa qalilun min ibadiy shakur mun ba su don mu jarabta su mu gani ya za su da nema da aka ba su sannan kuma kaɗan ne daga cikin bayi na suke godiya an ba ka nema ta dukiya yi masu mulki yi masu lafiya ka gode ka sarrafa wannan ni'imar yadda Allah ke so kaɗan ne ke wannan da aka ce a zuwa ya minhum ni al-aghniya ake nufi Dangogi na mawadata daban-daban kada ta ka khairan ta hun ai kai ma Allah ya ba ka alkhairi irin irin abin da ya ba su amma tsari ko amma tsala fil ayatul ukhra kamar da Allah ya ce a wata ayar ta daban wala kada atina ka an min al-masani wal qur'an al-azim fatamuddanna aynayka ila ma mata'na bihi azwajan minhum cikin suratul hijr kenan Allah madaukaki yake cewa hakika mun sabu an min al-masani alamai suka ce ta ce fatiha saboda tana da aya bakwai kuma ana maimaita karatunta a a sallah kullum sai ka karanta fatiha annabi mun Allah ya ce mun baka wannan sabul masani sannan wal qur'an al azim da kuma shi qur'anin ka cokan dan daga bakara hannashi abin da ke cikin shi na bayanin aljanna bayanin azaba wanda ya bi inda bai dace ba isoshi na annabawa da darussa daban-daban wannan ni'imar da ake ma nabi babu ni'ima kamata shi mu ma muna cikin arziki karatun nan duk da muke yi tsara mana natsuwa da samun kwanciyar hankali duka cin gajiya ne na abin da aka sauka ma annabi na wahayi na manzanci to mun ba ka alkur'ani sanan da sabon minan masani da fatiha sura da take wato ainihin karatunta ainihin abin da ke cikin shi na falala in za a yi sai a yi wata guda ana bayani an ba annabi ita fatiha din nan da kuke gani kuke kaɗai ta isa to ga kuma qur'ani Allah ya ce mun ba ka wannan ya ta mudanna ka ila ma matana bi azwajin minhum haka kalla idan ka rika kallon abin da muka ba su wato dangogi na ni'ima a nan duniyar ka kalle shi wannan abin da muka ba ka na qur'ani da fatiha biya shi ya doke su gaba ɗaya a to ba ne da zai kai ka aljanna ba kayan duniya in baka sarrafa shi wakila ya zama bala'i a kanka a ji a kitse ta hisabi da sauransu in ba ta sarrafa shi da Allah yake ba ni'ima yake zama ba ni'ima ba ni'ima ita ce da zaka shiga cikin daɗi ni'ima kuma azaba kenan to shi ko qur'ani wanda ya rike shi da ma wata sarƙa ce zuwa ga ubangiji kuma zuwa gidan aljanna to mun ba ka wannan saboda haka ba ruwan ka da wancan abu da aka ba su haka zalika madda kharahu Allah ta'ala li rasulih sallallahu alaihi wasallam fil akhirati amrun azimun la yuhajju wa la yusaf haka nan abin da Allah ya tanadan mu manzo gobe kiyama gidan lahira na ni'ima na aljanna wani abu ne mai girma wanda ba za a iya wasa shi ba bakin aljanna ta nabi ke cewa ma la ainu ra'at ba wala uzunun ad wala qadar ala qalbi basharin aljanna dai da za a ta ma cikin qur'ani sai dai a ta kamantawa a ta kusantawa, amma ido bai taba ganin ɗinta ba kunne bai taba ji ba zuciya bata taba su ba ta ce kaza duk wani abu za su gani na ni'ima a gidan duniyan nan ba irin na aljanna bane eh kuma kai ma ka san haka dan in aka ba abin aka ba shi shekaru zai lalace shi ko na aljanna fa ba lalace yana na dindindin ne kai ma an shiga na dindindin ne ba tsufa ba mutuwa ba waɗannan ni'imomi shine aka ce annabi an ba shi a nan duniya an ba shi qur'ani a lahira kuma za a ba shi nemar da babu irin ta sai sa Allah ya ce wala sawfa yudika rabbuka fatarda da wa wato yudika rabbuka ubangijin ka zai tabaka har sai ka yarda a dudu wannan a ce a ba ka abu dan adam yadda dan adam yake da buri amma gobe kiyama ya shiga aljanna sai ya ce wannan yayi ya ubangiji sai ya yarda da duk abin da aka mai kamar karatun mu ne ko har ma mun karanta wannan za a ba ta ai ta ba ta ce komai ya yi sannan Allah ya zai ce ai akwai wani abu shi ne yadda ta ta har abada ban kara fushi da ku na yadda da ku har abada wannan nema ce mai zaman kanta dan uwa Allah ya da kai to sai shi kenan kuma yana sauran ba sauran wani bakin rai ba sauran ka ka saba ma Allah ya ce zai kama ka da hukuma ko annabi adam ba yana cikin aljanna ba amma da ya saba ma Allah ya zama sababin fitarsa to babu wannan ba sauran wannan wani laifi wanda za ka Allah ya fushi ya ce kuma zai maka ta kuwa sannan kuma aka ce zai kuma zo ya ce mai kuke komai an maku sai abu guda shi ne sai ubangiji ya yi hijabi eh muminai su gan shi ƙarara amma da su ganin wata ɗan daren sha biyar wannan ni'imar aka ce ita ce wato menene lazina sun husna wa ziyada wannan da suka kyautata aka ba su aljanna to kuma za a ƙara musu da ganin ubangiji to shi ma haka manzo aka nuna mashi ya abin da aka ba shi za a ba shi a gobe kiyama ya ci wannan duniya kuma duniya mai gushewa inda zai kare gida ne tana ciki sai ka ga gidan ya tsufa ko kuma kai ka tsufa ba ba haka bane yanzu yanzu ni ku bi gidajen da ake kai shekara ashirin eh, kalolin plan ɗin da ake yanzu ba shi ake ba wancan plan ɗin ya tsufa in ka zama ɗan yayi sai ma sai ta rushe gidanka kuma sai ka na yanzu sai ka gama yi nan da shekara biyar kuma sai a daina yayin shi shi kenan sai ka zama ɗan sau kenan baka san duk gidan da ba ne da na wannan ƙyale-ƙyalen da na kan duk tsaye ne shiga ake a kwanta a yi shi kenan sai ka zama bawan gidaje kenan yau ka rushe can gobe ka rushe har mutuwa ce zo kai ma a rushe ka Allah ya kafa mu gani saboda haka sai Allah madaukaki ya ce wa rizquka wato wa rizqu rabbika khairun wa abqa arzikin ubangijinka shine mafi alkhairi kuma shine mafi wanzuwa mafi dawama karkashin nan ibnu kasir ya kawo hadisi hadisin wato ainihin Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda wanda shi hadisin yana cikin Bukhari yana cikin Muslim yana da kyau mu karanta shi anan na cewa kada mutum ya kyallafa ido a matsayin shi na musulmi ga duniyar nan da muke ci abin da ke hannun kafirai na duniya shine wata rana umar wato ainihin da khala ala rasulullah Ya shiga wurin manzo sallallahu alaihi wasallam masaraba a wurin wata ƴan shigifa irin ɗan ɗakin nan na kofa gida shi ɗan cikin gida ko kashi waje na san da ana wannan ko gidaje za ka ga akwai wani ɗan kofa wanda ya shi gida ɗan ɗaki kai rukura ta ake cewa haka dai gidajen manyan mutane ana wannan irin wannan ɗakin manzo sallallahu umar ya shiga ya sami manzo a wannan ɗaki allati kana qad ikabala fiha nisa'ahu hina ala min hunna lokacin da annabi ya mama sansa ila'i suka bata masa rai ya fushi ya ƙaurace masu tsawon kwana ashirin da biyar wannan lokacin da yake cikin wannan yanayin kwana ashirin da tara saurayi afuwan barakallah fika kwana ashirin da tara annabi ya kaurace masu hmm. wannan na ashirin da tara ne umar ya shiga wurinsa ya same shi fara ɗahu mutawassidan mutsaji'an ala ramalin hasirin umar ya same shi ya ɗan kashin gida ya ta da kai a ɗan filo na fata sannan kuma ya ɗan kashin gida kan akan tabarma irin ta kaba ɗin nan harauna yake ce mata ko irin wannan ya kwanta a ta e eh, yace walaysa illa subratun min ardin wa ahdin muta'alliq wato muta'allika ba komai a ɗakin wani abu da zaka kalla na ado na abinci gashi nan a can an kaman mu yau ga firistan. canza wani durowa can canza wata loka an an aje abuwa ɗaya ce ba a ɗaki sai an wata fata wacce take an je mai gata nan ka maka ce yar salka kuma ita ma ɗin a ciki ta fata ce an rashe ta ya ce kaftadar su wato kaftadarar aina wato aina umar bilbuka dandanan sai idanun umar suka kawo hawaye ya ga manzo gaban halitta an gatan Allah muna kwance a kan ma ba irin tamu ba ba kasir wannan ba har ma ya masa alama alama kwanciyar da ɗan matashi na fata haka yake kwance sannan a ɗakin ba wani abu da za ta ce shi nan yake ci na jin daɗi ko yake wani abu an tanada da umar ya gani kawai sai hawa hawaye suka zo masa sai kuka fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ma yiki ya umar sai manzo sallallahu ya ce, me yasa ka kuka ya Umar me yasa kake kuka kala ya rasulullah inna kisra wa qaisar fima fima huma fihi ya rasulullah kina ne qaisara da shi da wa da shi da kisra sune sarakunan duniya a wannan lokacin sarki na Faris da na Rum yace waɗannan suna fa cikin abin da suke ciki fa na ni'ima fa suna fantamawa suna watsayawa ya rasulallah wa an anta safawatullahi min khalqihi kai ne zaɓaɓɓen Allah a cikin halittunsa kai ne gatan Allah babu wani kamar a wurin ubangiji ya rasulallah su suna can suna fantamawa da yadda suke faƙala sai ce awaki shakkin an ce yamnan haɗa na da ya ce ah kana shakka ne ya ce ɗan haɗa abinda suke ciki da mu kuma yin rayuwa da muke ci suna mamaki ne ula'ika qaumun ujjil lahum tayyibatuhum fi hayatihim ad-dunya sai waɗancan mutane ne da aka gaggauto musu da jin daɗin su nan can lahira aka gaggauto musu da shi a nan duniya waɗancan mutanen da kake ga mutanen rom a lokacin kamar ka ce America ko na Faransa ko Rasha ko wasu ai abin da suke ji na jin daɗi abin da za su cinye a lahira aka gaggauto masu suke cinye shi a nan kuna fahimta makana sallon sallam wato azhadun nasi fi duniya ma kudurata alaiha wannan magana ibnu kasir ne baya kawancin hadisi wato hadisin yana da tsawo iya nan ya ɗan yanko bukari ya gaya mana wanda lokacin annabi ga damuwa ya matan sun bata masa rai har ya fushi ya kaurace masu kwana ashirin da tara umar ya zo masallaci ya samu ana ta kuskus cewa ainihin annabiya ya saki matan shi hankalin shi ya tashi ba ka san umar ya duki kuma ga hafsa a wurin manzo matar su wato matar manzo iya iyasta matar manzo ce hafsa kenan umar ya je ya zo cikin masallaci sahabbai suna cikin damuwa ya shiga gidan manzo haka dai ya rasa yadda zai shi ne ya shiga ya sami aisha ya mata magana ta ce a'a ka ji da ɗarka dai ƙasan mata ba dama ya tafi wurin yarsa ya ce ke kin san matsayinki manzo saboda ni arziki na kirkir da ke ba kyau kike da shi wai don kan ke son ke kirkir ke ba don ni ne ya kirkir ke kin ɓata mashi ya mata kasa kasa daga nan dai ya fito yana so ya zo ya san ran annabi ya ɓaci me zai masa ya ji daɗi ya kwantar masa da hankali kuma sannan nan ana ta cewa ai ya masa tumatin shi hankalinsa ya tashi shi kuma ya ga annabi wannan in ɓata masa rai ɗin ta kai in take ne ya kamata shi rai? to shi ne wannan masaraba ɗin a dogon hadisin da ya zo wurin wanda yake mai kula da kofar wannan tashi na manzo mai yake kiran shi mai mai bawaba mai iso ko da sunan shi da hausa eh sallama ya ce je gaya manzo shi ne ya bai abin nan bai dawo ba amsa ya sake har sau uku daga ƙarshe dai a ta uku ne kawai shi ke nan sai ya abin nan sai ya sai sallama ya shiga ya shiga wurin manzo ka san matsayin umar da ya shiga ne ya gan shi wannan yanayi to ya yi ta gaya mashi irin wannan ya ya yaya halin da kake ciki ya damuwa ya waye ya ci abin har sai da ya sa ya sauko ya duda musu ta fita sannan ya nuna farin ciki sannan kuma ya gaya musu wannan magana sannan ya mayar da umar amsa cewa me ne duniya wannan duniyar ai ba ita ce ba wancan da kake ga daɗin da suke ji lafiyar suke suka gaggauto masu suke ci saboda haka daga nan ya tambayi manzo ka saki matansa ya ce a'a kun fahimta ya tabbatar da shi kenan to sannan ya fitar zami sahabbai a masallaci ya gaya masu manzo ya yi ma matansa ila'i ne ila'i shine ka su ɓata maka rai yi fushi ka kaurace masu wajen kwanciya ba wai ka bar gidan a gidan yake amma a wani ɗaki yake daban baya zuwa ɗakunan su kenan da haka a wannan kwana na ashirin da tara shi ne ya ce to yau zai dawo ina da ya dawo suka ce yau a watan ashirin da tara <laughs> ya kuke dariya ta ga sai ka shafa makan ka ruwa kai da matan kana da aure ɗan uwa al'amarin mata sai su an abu kaɗan ka fusata ka ce za ka yi saki ka ce kai kana da kuɗi za ka auri wata watan ma ka ce za ka saki ka zama auri saki ya ci da 'ya'ya a gida ba ba iyayensu mata sai da gaba su zama maka bala'i eh duk su koma tare da su da iyayensu mata kuma iyayensu ta ce kaza wato kai ɗin nan ka zalunce su su tausaya musu su haɗa kai da iyayensu mata kai kuma su wance kalar da kai saboda ta kasa haƙuri don kwan ka haƙura ka riƙe matan ka kai haƙuri sai ka ji ɗan abu kaɗan sai ce na suke to ga annabi shugaban halitta mata sun ɓata masa rai ya ƙaurace musu kwana ashirin da tara da ya dawo maimakon su murna sai suka ce to ai watan bai cika ba ya ce ai wata kwana ashirin da tara ne ko talatin saboda haka wata ya cika wannan ta ga ƙaramin darasi ba ne abin da dai shi muhalli sha da ibn kasir ya kawo hadisin shine a gaya mana cewa wato duniya ba komai ba ta bai dauke ta komai ba hmm. da cewa kai ya kalla idan sa ko gashi bai kalla din ba a wata ruwayar cewa yayi wato an wato ce ma Umar yayi ala tarba an takuna lana lana al-akhirah wa lahum ad-dunya ya Umar ba ta yadda cewa ya zama wato lahira ta mu ce su kuma duniya ta su ce wanda zai sami aljanna kuma wurin dawwama to dan nan wannan duniya bai same ta ba menene akwai damuwa wanda ya samu ma shi ma zai tafiya ba abin da ya samu ko ko hmm. kaga in dai haka ne har ai ta hayaniya yau kada rigingimu a kan duniya shi ne ibn kasir yake cewa annabi ya fi kowa gudun duniya hmm. kuma tare da ikon ya sami duniya ɗin dan da yana so ai Allah zai ba shi ba zai roƙa ba ne kuma ya roƙa Allah ba zai ba shi ba to ya fi kowa gudun duniya saboda haka iza hasala lahu ya wato yanfiqu ha haka za wa haka za ki ibadillah in ma duniya ta so masa ya same ta sanabi haka yake ciyar da ita yake ba da ita haka za wa haka za wa haka za ko ba haka yi ma uh, jabir ba abdullahi alkawari ko an karanta da ku a baya ya masa alkawari an mutu an bar shi da marayu a bashi yace ka bari in dukiyar bahare ne ta zo ka zo zan ba ka kaza da kaza da kaza annabi kasin dukiya ta zo Allah ya mai wa faki eh abubakar ce duk wanda annabi ya masa alƙawari zai mai wani abu ya zo in mashi jabir ya zo yace kaji kaji ce to ka jira ana nan dukiya ta zo yace to zo kuwa gashi aka ya damka ya bashi ya sake kamfata ya bashi kamface uku kowace aka kirga dirhami nawa aka samu dare biyar a shi kuna rike karatun to kaga wannan yake nuna annabi ba ruwan shi da duniya eh in aka zo da dukiya aka zai rabar da ita to kaga ina magana duniya gaban manzo walam yudakhir li nafsihi shay'an li gadin annabi bai aje maka shi wani abu dan gobe yace ya tara shi yasa da yawa faki ba a zo aka ce ga wata dukiya da ya tara za a raba ma 'ya'ya ba eh babu kuma in ma da da ita abubakar ya ce annabi ya ce su annaba abin da suka bari menene ne eh ba ba kayan gado ba ne eh dai abin da suka bari ba kayan gado ne ga 'ya'yansu ba ana kai shi bai mali ne wannan manzo kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har wa yau a cikin hadisin abi sa'id al-khudri manzo sallallahu alaihi wa sallam yace inna akhwafa ma akhafu alaikum ma yastahi Allah lakum min zahrati dunya annabi yace lalle abin da nake ji maku tsoro akan ku ku sahabbai na ku al'umma ta zo wato Allah ya budo maku wannan kawacin duniya din wannan adan duniya a budo maku shi qalu suka ce wa ma zahratu dunya ya rasulullah menene kawo duniya da adanta da furanninta ya rasulullah qala sai ce barakatul ardi ma'adanai da arziki na ƙasa amanin annabi ba ba mai a ƙasar saudiya ba can rayu ba ba mai na fetur wannan su gwalagwalai suwa duk waɗannan babu su daga baya Allah fito da su annabi ya ce abin da nake ji maku tsoro kenan a buɗo maku wato taskoki na ƙasa na arziki shi kenan ku zo kuma ku shagaltu da su to yau kun ga me muke ciki alamomi ne na tashin kyama ga sunan gabanmu suke ta faruwa abin da na faɗi yau gashi nan duk wannan yanzu rikicin da ake tsaye iran iraki Amerika, duk ba wai dan dan wani musulunci ko dan kafirci bane dan magana ce ta duniya kawai waye ne zai mallake wurare ya zama shi ke da fawa ta mulki kuma shi ke da fawa ta kuɗi ke nan rikicin ba wanda yake wai dan ya yaɗa. Eh, aƙida ta musulunci ko don siya ya yaɗa wani kiristanci ba wannan ba ne gabansu dukkansu amma ina mutane ba su fahimta magana ne na yaya za mu mallake waɗannan resources ɗin waɗannan wuraren arzikin mu mu rika sarrafa su america shi ke sarrafawa ko ku a'a eh, iran ce za ta sarrafa tare da sarashi haɗe kama ko ku duk wannan rikici ne shi kenan ta kuma isra'ila dama tsirarce da ita a wurin duk wannan masifar ce sai da Allah ya kawo ajalin abin ya ka ji an share su baki daya wanda annabi ya ce za a zo lokacin da bishiya ma za ta ce gaba ya hude ku zo ku kashe shi dutse zai tafi ya rafe dutsen ya magana ya ce ku zo gaba ya hude ku kashe shi sai an zo ga wannan jallin a wannan lokacin sai dai komai da lokaci kun san wajen mu Allah ya sa mu cika da imani wannan ayat ci gaban ta zaharatul hayati duniya ibn kasir yace zinatul hayati duniya kenan da eh, shi ne zaharatul hayati duniya faru furanni da ado da kawa na duniya shi ne wato ainihin abinda aka ba su to ka kyalle idan ka a kai an ba su ne linafsina hunfi domin mu jarabce su eh wato mu jarabta su shine shine fitina din a jarabta su duk abinda aka ba su jaraba ta za a gani ita kanta rayuwar mai ce ce jarabawa ce haka Allah ya ce tabarakallazi bi yadihi mulku وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا eh haka Allah yake Allah wanda ya halitti mutuwa da rayuwa dan ya jarabta ku ya ga waye zai fi kyautata aiki a wannan sarari kenan kaya aikin da za ka kyautata da imani ke ka aljanna a'a za ka ke da wannan za'ila din gusassa ƙararra duniya ɗaniya eh? ko kuwa ta ga jarabawa ce su wanda ake ba su dukiya da ababen ado na duniyan nan ana ba su ne don a jaraba su ya za su sarrafa abin za su tafi da shi da allah ke so yaya yaya ko kuwa za su shagala da shi su manta da allah su ƙin abin da allah ke so shi ya sa sai aka biyo da magana wa'amur ahalaka bis salati wasu alaiha eh, ka umarci wato ainihin ka umarci iyalanka da yin sallah sannan wasu wasabir alaiha ka yi haƙuri wato ainihin wajen ita sallah ɗin kai kalan kanka da kuma iyalanka su ma su jure su haƙura a yi sayin ta har ajali eh shi ne wato a iskan izhum min azabin lahi zai kame salati maza maza ka kamo iyalanka daga azabar wuta ta hanyar tsaye da sallah kamar haka Allah ke faɗi a nan wa'amur ahlaka bi salati ka kamo iyalanka daga wuta ta hanyar tsaye da sallah sallar ce za ta zama kariya daga tanga daga aukawa cikin wuta wannan dole ne iyaye a nan mu faɗakar a yau za ka ga yara da yawa ba su damu da su zo sallar asuba mai gida zai fita ya tafi ƴaƴan shi kuma suna can suna ta bacci haka ake ta fama a tashe su su kasa tashi saboda ne an kwana a kan waya shiga can fita can duba can shiga can shi kenan ba a ba ido haƙƙinsa ba na bacci ke sa ba za a iya tashi da asuba a jisar sallar asuba ba eh yanzu ya ta shagaltar da wasu hatta karatun nan da ake wani sai koma can gefe sai riƙa buɗewa yana duba to zuciyar ta ka bi ce ta sauraron karatun daban ta kuma sauraron waya ka daban da buɗe ta da kake shi fa karatu na da ladabi yan wa makaranta suna da ladubba magabata suna faɗa ladubban makaranta an ka zo makaranta dole ke concentration da kwakwalwarka da idanka da hannunka da zuciyarka da komai a kan abin da shine ka fahimta to wani a nan ma bai haƙura da waya ba to ina ga kuma ya koma gida ina da dare to kuma yaushe zai ba sallah lokaci hmm? wani sallan ma inda zai sami dama ya haɗa eh, ruku'u da su sujuda da waya kila da ya haɗa wallahi waya ta zama ibtila'i yanzu ta zama bala'i ba yaro ba babba ba tsoho ba tsohuwa kowa waya kawai ta yadda ma ake buga ta sai kai mamaki yadda wasu suka haddace wannan keyboard ɗin na ita waya ɗin kamar a kan su suke ba sa kuskure da faman tura sako yanzu za a turo yanzu zai tura yanzu za a yanzu zai reply dole yi so za ki karanta ƙur'ani na kike da lokaci shi yasa sai ibnu kasir ya gwamu wannan ayar da faɗin Allah ya ayyuhal ladina amanu wa kuma a ahlikum nara ya ku waɗanda suka yi imani ku kare kawunanku da iyalanku daga wata wuta hmm. wata wuta ita ce wuta da take a laiha mala'ikatun gilazun shidabe la ya suna laha ma marhum ya falu na marmarun ku kare kanku daga wannan wutar ma'amur ahlaka bi salati wastajir alaiha umarci ahalinka da sallah kuma ku haƙura ku ce ta Allah sai an jure yan kwana abu ke ce da kullum dan yau kayi sallah gobe kayi jibi ka ki wannan inda da biya rushe ta ba sallah ibada ce ce da kullum mustamirra kullum sai kayi kuma a lokacinta. ba lokacin da kai ka zaɓa ba za ka riƙa yi lokacin da aka yi mata domin inda salata kana alal mu'mina kitabun manquta sallah an sa mata lokaci kayyadaje da aka yi mata lokacin ta da shi za ka yi Allah ya ce la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka mu ba za mu tambaye ka kai arziki da kanka ba ko kuma kai ma yayanka arziki a'a arzikin da duk ga ya zo ma rubutacce ne ne sai dai mu ce ka ji sababi kawai sababin samun arziki amma arzikin wa zai maka Allah ai da mutum shi ke makan shi arziki kun san da wasu ba su talauci ba Kan ba a fi su wayan neman kuɗi ba ba a fi ƙarfi ba a fi dabara ba amma da yake abin na rubutu na ubangiji sai ta ga da wayan nashi da kwakwalwar da bokon da komai Allah bai tara mashi ba wani can da kake raina wayan shi kana ga kamar shi bai ma bokon ba bai san ya za a yi kasuwancin ba sai ka ga kawai dukiyar ta zo kamar ga ta nan kamar haɓu ba haka yake ba ne ya yi kuɗin kushe to haka Allah ya tsara rubuto mashi sai ni da dama rubuta sai ya yi ya sa a nan Allah ke cewa lanas alukarin ɗan, ba za mu tambaye ka arziki ba cewa taimakanka arziki ko kai ma ƴaƴanka ƴaƴa ba kai za ka musu yadda kai ma ba kai kai ma kanka ba da yawa yanzu masu kuɗi ba su fahimci wannan fiƙihun sai su ta ƙoƙari wai ki tara ma ƴaƴansu kadarori amma ni shine zai sa su kuɗi sai sun mutu dan nan ka ji an rage kuma abin ya tarwace da sun gane su ba gada suka yi ba su ma Allah ne ya ba su ba wurin fa su gada ba su ƙoƙari su cire wani abu mai tsoka su ma kansu gata na wakafi abinda bayan mutuwa su zai ta kawo masu lada suna cikin kabarinsu Yadda mutum ya da dukiya himili ya yayin miliyan kaza yanzu yayin miliyan biliyan a yayin triliyan duk ya da ga sunan kuma kwatsan ne mutuwa ta zo ta ɗauke shi ya'yan kuma in Allah bai musu arziki ba wallahi da wannan dukiya ba za su ba wanda yi Allah ya ma shi zai wanda bai ba sai a raba gadan ga abin kamar an sa wuta ya ɗaiɗe to shi sa mu kula da nan annabi ake gaya mawa shi na bi dama ba ruwan shi da duniyar nan la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka mu ne za mu azurta ka kun ga arziki wa ke ba da shi ana ibn kasir sai yace idza aqamta salata ataka rizqu min salata tafi idan ka tsaye da sallah to Allah zai ka maka arziki ta inda baka tsammani yasa nake jin tausan leburorin mu da yan garuwan mu leburori masu aikin gini da masu sauran kaga wai ba su da time na sallah an ga ruwa ka ga ba ba sana abu ce mai kyau yau da ba su wasu unguwannin yanzu abin da za su sha ruwa ne ina ruwa yake a unguwan ɗan garo ke kaiwa amma ɗan garo ba zai bari lokacin azahar ya dakata wannan tura kura ya je ya canza kayan shi wannan masu warin Yau wani na gumi ya sa kaya je a yi sallah da shi a jam'i ya dawo ya ci gaba da tura kulashi? shi la'asar ta yi haka magariba a a sai ka gan su inda duk suke ba abin da ya dame su da sallah haka leburorin mu da suke ɗaukar ta a cikin kasini su kai cikin ƴar kurkura a je a loda can a haka za ka ga ba ruwansu da damuwa da sallah ko sai ka ga Allah ya basu da wannan talaucin haka za ki tarayewa ba saboda mai babu ya kamata sallah ya sa aka sa'a mana sallah a cikin wannan karatun a nan wa amur ahlaka bis salati wa sabir alaiha min kasir yace shi yasa fiqhun ya kawo shi cewa in dai ba ka tsaye da sallah to abin da zai biyo baya shine ne alki ba zai samu ba in ko ka tsaye da sallah to saboda ni sallar sai Allah ya yi arzikin ka shi arziki ba himinin dukiya ne arziki ba rufin asiri kuma a ka sha kai fitira kai sadaka shi ne arziki don kana tsaye da sallah kana kula da an kira sallah tashi shago ne sai a tafi a yi sallah an gama a zo a ci gaba ofis ne a rufe a je a yi sallah in an gama a zo a ci gaba zai kare da ofis din kasuwar ba za ta kare kankan ta zuwa ke kasuwa kuma ta za ta tafi kabar ta duniya na nan amma ina kuma nan fa manzo ake wannan maganar wanda Allah ya san shi manzo ba zai tsaye da sallah ba kuma zai kisa iyalansa tsaye da sallah ba shi yasa sai ya kara kawo aya ibnu kasir Allah ya ce wa man ji Allah yaji Allahu makharajan yarzuquhu min haythu la yahtasib wanda duk duk tsoron Allah Allah zai kama masa mafita sannan ya azurta shi ta inda baya tsammani ana tsaye da sallah kaga akwai tsoron Allah kenan amma lokacin sallah kai ba ruwanka eh ba ruwanka sai in azumin nan ya zo shine zaka gansu suna sallah ana kunkuma ta ga tanan kuma Allah ya sauke bayan ba shi ita ibada da sallah ba Ramadan bane kaɗai. ramadan ana so a tsara mai da hankali amma sauran watanni duka na Allah ne kuma cikin su da ake bauta masa So da haka a wata ayar Allah cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun an halitta jinsi na aljanna jinsin mutum ba sai don su bauta ma inda Allah ma uridu minhum min rizqin kuma uridu an ba na nufin wani arziki daga gare su ba na nufin wato su ce da ni kaga nan kalmar rizqu shi yasa ka kawo ayar eh Allah baya bukatar wai ka je ka nemi arziki shi na bukatar ka bashi yasa ma ba za a tambaye ka ba eh ya wai ka tara kuɗi ka yi kuɗi ko baka yi ba shi ne da ya ka tara san ta halal ko ta haram ya ka ta wannan shine za a ma hisabi amma a hude ka me yasa baka eh duk da aka ce wabtaji fi ma ataka Allahu daral akhirah ko wala tansu baka min ad ka nema cikin abin da Allah ya baka to nemi gidanka na lahira ne eh, a sami dubu goma cire dubu kai kai sadaka duk miliyan goma cire miliyan ɗaya kai aikin alheri haka haka haka za ka ce wadatunsa da fi baka mina duniya kar ka manta da duniya ita ma ne ta ba sai musulmi su zauna eh, wai eh, ragwaye ba su nema na kansu ka nema kuma annabi ke cewa al-mu'minu al-qawi khairun wa habbu ila Allah ba'i mummini mai ƙarfi mai neman na kansa Allah ya fi son shi ga mumini rago nusi wanda bai neman ta amma tun da da imanin sai annabi ya ce ya eh, yau fi kullin kai sai kansu da suka da alkhairi tun da shi ma da imani amma Allah ya fi son wancan mai neman ta waɗannan ayoyi muka kalle su mu ga wato ainihin ibn kasir zai zo aya ɗaya in ya ga da darasi mai yawa sai ta mata sharhi muna ganewa da kyau la nas'aluka na nahnu narzuquka dan aka ce inna allaha huwa razzaqu bil quwwati matin Allah shine ar-razzaqu bil yawan azurtawa da sirri da sigati balaga. mu yawan azurta yau ya ba ta gobe kara ku ne da ta ba su arziki ko sai ga kamar su ke su. ne in kasuwancin yake da ya so ya sayar riba ba faɗuwa haka dai ko ya jama samu duk abin da Allah ya kama zai samu kafin ajali haka haka ake yasa yadda wani ke ta mamaki waya ke ta shi baya faɗuwa ki riba duk abin da ya saya zai sai ci riba haka Allah ya rubuta mashi saboda shi Allah shine ar-razzaqu kuma zulquwati matin ba yace la nas'aluka rizqan ay la nukallifuka talaba ba mu kallama maka dole ki ka je ka nemo arziki ka kada shi ba in dai Allah ya yi zaka za ka yi shi a cikin magabata wani yake magana yake cewa wato annahu kana idza dakhala ala ahli dunya wani ya shiga kasuwa wurin kan kasuwa yan duniya wanda ake neman duniya tukun wanda kofa fara a min duniya hun farafan ta je gano abubuwa da duniya yau zamani kamar yadda ake abubuwa nan ka gani ko wani ka shiga ka ga yadda duniya aka tsara kamala kai ka ce kamar ka za a yi a yi estate ga shi nan a ce mutum ya yi wajen nawa na shi ne bai tsaya komai an saka ga wurin waye ne ga wuta ga ruwa ga komai an tsara bai ce wai irin wannan shi in ya shiga wurin 'yan duniya wanda suka sami duniya suke tara ta wai ba raja ila ahalihi in ya dawo gida wani iyalinsa wa dakhala dara ya shiga gida abin da ya gano incan kai ya sa ya shiga zuciyar shi ra'a sai ya karanta wannan ayar ولا تمدن عينيك إلى zuwa متعنا minhum أزواج hayaki duniya الحياة fi لنفتنهم فيه إيه يعني so? eh yace zai karanta dan kada ba abin da ya gano ya fara tunani shi ma zuke shi hankali ya tashi shi ma yanzu abubuwan da yake sai ya tuna ayan nan annabi an ce kai ka kalla idan ka to ni ma yau na shiga kasuwa na gano kuɗi ya shiga wurare inda duniya an zauna to ni kuma ga iya nawa samu maimakon gode ma Allah sai kuma fara kalla ido ka sai musibar da suke sama al'ummar idan Allah hikimar shi da yi cikin bayi ba zai koyi duk kowa mai kuɗi ba yau cikin haka ne ina hikima ba zai ma wani komai ba zai ma wani abu babu sai aka raba wannan a bashi kuɗi wannan a bashi ilimi wancan a bashi wata kwakwalwa ta aiki wancan injiniya wancan ma ba hikima ba ce to sai ka ce kai dole kai sai kai ma ta zama wancan ka tada hankalin ka ba ba hutu daga tashi da tashin hankali to wannan buga bakin in ya shiga irin nan maimakon hankali ke tashi shi ma ya zuku suna da ayan nan hada annabi ake ga kai kai irin ka kan abin da Allah ya ba su na duniya an ba su ne dan a fitine su da za su da ita mu ma sai mu zama muna wannan wadatar mu wato ainihin kula da wannan a cikin hadisin Abu Huraira shi ma ya zo wanda sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya qulu lahu ta'ala ya ibn adam a tafrahu da ibadati amrun adaraka wato jinan wasu du fadaraka dan hadisi ne gigantacce wanda yake hadisin tirmidhi ne kuma ya inganta ma da albani ma ya inganta shi wato sallallahu ta'ala Allah madaukaki zai ce hadisi ne kenan kodisi ko zai ce ya adam ya kai dan adam sabraqul ibadati ka ba da lokacinka wajen bauta ma wanda da da ana ba ta lokaci ba ta ba ta ba za ta kamar da na gaya mana yan yan galiban nan yan ne burodi ga talauci tara ba ma ga wahala ko ba kula da addini ci wannan sai Allah yake to ya kai ya kai ɗan adam ka ba da lokaci wajen bauta man am la usadaraka wato sai in cika maka zuciyarka gina in cika maka zuciyarka da wadata ba su du ƙarƙa sannan toshe talaucinka wannan ana rashin ka tila mai kuɗi ne a zuciya shi za a cika ta da wadatar zuciya inda ake ce ma wadatar zuciya da gina gina nan ƙasa ne zuci ai wadatar ake ce wadatar zuci haka ba ka wadatar zuci kamin da iya ba ka sai ka fi kamar ya ishe ka za ka ta kai ta kama wahala in aka cire maka wadatar zuci duk himilin dukiyarka a korin ta sama kai. ba za ka huta ba wannan Allah zai ce ma bawa wa ɗan adam ka da kufa ka ba da lokacin bauta man ni kuma sai in cika zuciyarka da wadata ta zuci eh, in toshe talaucin kake zama ba ka ganin kai talaka ne ka ganin kai mai akwai ne mai rina asiri ne ba ka wani wallahi kana wanda yake ta bakin a lau a cika sha kai kwanciyar ka kai ta abubuwan ka ba zai da ya dame ka da wadatar zuci da ka samu amma dole da aka cire maka wadatar zuci to kana cikin tashin hankali dan duk abin da kake da shi sai a cire shi ne yace wa illan tafal in ba ka mai da hankali wajen bauta ma ba mala'atu sadaraka shughlan wa lam asudda fakaraka zan cika zuciyarka da abubuwa na shagara amma ka za ga wasu ko wani ya rude shi ne nan har kacin shi ne can shi ne can matar shi ma ba ta da lokacinsa abokai ko kawai shi ne magana kuɗi kuɗi a za bai da lokacin zikiri bai da lokacin karanta ƙwarani bai da lokacin neman kuɗin shi ne Allah ke sa sai in cika a musu zuciyarsa da shigo kawai shi ne a za su dagalci da abubuwa kai ne san kai ne san kai ne san ba zama ya ce walan su da haƙaraka? kuma ba zan toshe talaucin ka ba ga shi kana samun amma ga talauci a idan ka an kama shi a zuciyar an sa masa ba su ganin ka samu kana da trillion yanzu ba ita kake kallo ba kai abin da kake kallo masu kuɗin duniya ba ta tafi ka kana da biliyoyi ba ka ba ka kallon su balle ka cire kai sirka balle makan ka ake alheri wannan duka da ke jawa rashin wadatar zuci har wa yau akwai hadisi da na abdullahi dan mas'ud shi ma wanda yana da kuma karanta shi kashin wannan yace na ji sami nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam ya qul na ji annabin ku yana cewa man ja'ala al-humuma amman wahidan wato hamad wato hamad mi'ada kafahu Allah Muhammad yahu wanda shi ya san sai ya sanya humum amman wahidan damuwa gaba ɗaya ta tsara ta zama damuwa ɗaya tak a gaban shi kafahu Allah Muhammad yahu Allah isa san masa da damuwar nan duniya ya ce ita guda ɗaya wanda ya tattara damummuwansa gaba ɗaya mai da su damuwa ɗaya ita ce hamul mai aji. damuwar makoma gobe kiyama damuwar ka kullum ya hisabin nan zai kasance ya auna aikin nan ya saraki zai zama yaya kuwa kallolin nan namu sun karfi azumin nan namu yaya kullum damuwarsa tsoron hisabi wannan su ne duk damuwarsu nan ya tattaro su wanda yake wannan sai Allah ya sai annabi ce kafahu Allahu hamma dunyahu to shi kuma Allah zai san masa da damuwar duniya shi sai ka ga dai awon shi duk suna ci zuwa zar sauki da bai damu ba da ba su ne sa ba tunda ya damu da lahira ita yake ta damuwa yanzu wanda ya damu da lahira zai zai zai damfari wani zai cuci wani za a haɗa kai da shi a cuci wani lokacin sallah zai bai ba to yana wannan abubuwan sai can shi kuma hidindamun su ga Allah ya turare mushi ba haka bane ga da yawa ga sunan Madina sai da muke zaune zaka ga da tsawa ga sunan kuna zaune su yanzu ba su kuɗi ne mahon gaba ba su sai wuce su Allah ba su wuce su sun damu amma suna can abin ta musu harkoki komai nan kuma suna ta ibada haka ya kamata Allah ya hore maka hanyoyin samun dan uwa yanzu a yi ta yi ke kuma nan kana ta bauta mala kuma na kana ta aikin alheri amma kai mai can hankalinka tashe can kuɗi ba su shigo ba ɗan an cuce ka can waye ne matsala kullum to mu kula da wannan hadisin yana da muhimmanci cewa man ta a bihil humumi fi ahwali dunya lam yubali Allah fi ayyi awdiyatihi halaka wanda duk ya rarraba damuwarsa a cikin abubuwa halaye na duniya ya yi da tunaninsa shi ne can shi ne can shi ne hayaniyar can shi ne shi ne ɗan siyasa shi ne ɗan kasuwa shi ne ma'aikaci shi ko yana ya rarraba wannan wanda ya rarraba tunaninsa irin wannan sai annabi ya ce lam yubali lahu fi ayyi awdiyatihi halaka Allah ba zai damu da a wani kwazazzaban zai mutu wani rani ba yana cikin rudin ba kan yana yi bai haɗu ba yana can yana sai ka ji kwatsam shi ke na mutuwar taso ya ci ta Allah ta tsare mu hadisi na kusa da na ƙarshe kama an man lokaci shine shi ma hadisin sai ne ɗan tsari shi kuma yake samun manzo na ji manzo sallallahu yana cewa man na ci duniya hammuhu wa Allahu alaihi amahu wa ja'ala bai na ainihi, wa lam ya'tihi ci ad duniya illa ma kutiba balahu wato wanda duk ya kasance duniya ita ce damuwarsa ba shi da wani abu sai magana duniya in dai an zauna da shi duniya duniya me za a samu me za a yi magana lahira ba ruwan shi a sake a yi sallah kowa ya tashi ba ruwan shi a yi karatun qur'ani ba ruwan shi a duba qur'ani a yi ba shi dai duniya duniya annabi ya ce duk wanda duniya ke hannunsa ita kadai ya sa gaba kuna ganewa farak Allahu alaihi amrahu Allah zai faraka al'amarinsa a kansa gaba ɗaya zai ta ƙoƙarin tattaro al'amuran su ta haɗuwa ya kamo can kan ɗin ya zuƙe ya kamo can faraka Allahu muna gani al'amuran sai eh, alaihi amuran sai Allah ya faraka al'amarinsa yi ta fama ko na tsu da kyau za ku ga cikin al'umma mai abin da ke fama ke mutum ya shi dai duniya kawai ya sai da mutum ba damuwa wushi da wani abu sai ita zai same ta sannan annabi ya ce wa ja'ala faqarahu baina ainai sai kuma Allah ya sanya wato talaucinsa a gaban idansa gaban idansa gani inda yake ne yake kallo talauci shi fa matalauci ne fa yana da shi fa amma bai ganin shi din da an magana kai duniyar nan yanzu ya ai abubuwa sun tabarbare ba kullum sai dai kuka zai ba za ka ce alhamdu za ka yi alhamdulillah ba saboda an sa mai talauci a gaban idan shi shi yake kallo wallahi ya ci min duniya kuma ba abin da zai zo masa na duniya ina ma ci lahu sai abin da aka riga aka rubuta mai zai tsallake abin da aka rubuta mai tun yana shi yasa? na arzikinsa da komai wallahi ba zai ba abin da jin zafi neman ka karka ba za ka wuce wannan ba ce wa man kana fil akhirati niyyatuhu duk wanda kuma lahira ke niyyarsa kullum duniyar ne yana ɗauka wata wuri ne inda zaki nemi lahira kawai wanda ya zama wannan istimiyya shi shi kuma jama'a Allahu jama'a lahu amrahu wa ja'ala jinahu fi qalbihi sai Allah ya tattaro masa al'amuransa to ba damu da duniya ba sai ga Allah ya tattaro mai al'amuransa ya kara masa su ya zama wuri guda yace sannan wa sannan wa ja'ala jinahu fi qalbihi sai Allah ya sanya masa wadatarsa a cikin zuciyarsa sai rika jin duk abin da ya sa alhamdulillah yau ya ce ya samu dubu goma Allah ya masa albarka bai cewa ya kallafa dubu ɗari su so ya samu dubu ɗari Allah ya masa albarka ba ya magana miliyan amma shi ko wancan ya samu dubu goma kwata kwata bai ganin dubu goma arziki ya manta wani na dubu ɗaya ma bai samu ba ba zai taɓa kallon na ƙasa ba wanda ya sami dubu ɗari a a shi miliyan ɗari yake hamsa shi amma wanda aka tattaro mai al'amarinsa duk abin da sai a samu wadatarsa a zuciyarsa yana samu abin da yasa alhamdulillah alhamdulillah hankali ya kwanta ya je ta harkokin shi masu tur duniya wanda ya rage masa kuma duniya da aka rubuta mai zai samu a launin makon da cikin mahaifiyarsa aka rubuta mai haka za ta zo masa rage masa tana a bisa kila ba ku gane wannan ƙasar hadisin ba Wasu dubu duniya wanda ya rage masa duniya dai da shi bai damu da ita ba wacce aka rubuta mai haka za ta zo mai bisa kila zai mutu ne bai cika arzikin shi ba a nan cewa Allah ta yi ba ran da za ta cika kwanakinta sai ta gama samun duk abin da aka rubuta masu za ta samu ba ku gani wani sai ya kusa ajalin sai ka ga an buɗe abubuwan yana ta yi a kama mamaki ajalin ne ya zo kuma ba zai cika ba sai ya gama samun abin da zai samu hadisin ƙarshe za mu cika da shi shine ashe inda ina ji ko da na karshe kenan shine eh shine na karshe lokacin to bari mu gama da wal aqibatu lit taqwa aqibatu lit taqwa da aka ce husnul aqibatu dunya wal akhirah kyakkyawan karshe yana ga masu takawa kalmomin da nake cewa mu rika makarkare masu wal aqibatu lit taqwa kyakkyawan karshe yana ga suwa to sai ka koma ka binciki me ce takawa ita ce imtisalu awamirillah wasu na jira na wahihi he eh, ya zo cikin hadisi ingantacce manzo sallallahu ya ce ra'aitu ra'aytu laylata ka'anna fi dari uqba sai rafi ce wata rana an nuna ma mafarki manzo ce. kamar gane nan wato muna gidan uku ba dan rafi mafarki aka nuna kamar gamunan da ni da sahabbai a gidan uku ba tun yana rafi wa anna ataina bi rudabin wato yurqadu min min ruqad ibn tsaba ko yace sai na ga a mafarkin annuna mana kamar mun zo wani wuri ne inda dabinai suke ne na dabinan ɗan tsaba sannan fa awwaltu zalika sai na fassara wannan mafarkin wato mafarkin ne da yace kamar gamunan mun zo wurin wasu dabinai nunannu na wani da ake kiran shi ibnu tsaba aka muka nuna mutu sai na fassara mafarkin ji manzo yake na fassara shi da cewa ai zalika annal aqibata lana fi dunya wa rif'a to karshen kyakkyawan al'amari a gare mu a nan duniya da kuma ɗaukaka da zamu samu wa anna dinana kada ba kuma addinin mu zai daɗi zai ɗaukaka zai zama shine ke tara annabi ya mafarki wancan ya fassara wannan ma'ana shi na ana so a gaya mana wal aqibatu li taqwa da su halar da ya a makka madina ya zo ya da shi mutunci zai daukaka haka aka yi zamanin umar aka karya daulolin nan farisa da rum suka zama ƙarƙashin daular ta musulunci mafarki annabi ya tabbata nan to haka yau mu ma muke fata wannan dauloli da suke ta zalunci Allah za ka gasa nan Allah ubangiji ka sa su shiri su gane musulunci su musulunta halin da suke na zalunci Allah ubangiji ga ka gasa nan a nan za mu tsaya na yi tsammanin ko za mu haɗa aya ta gaba sai mu tura ta zuwa gobe insha Allah ina ganin wata ƙila gobe tunda na ga kamar an fara gajiya ko an fara gajiya mana eh tun an fara gajiya sai mu tsaya wannan sura wanda sai mu ƙara sata kuma sai mu yi ɗan an shiɗa ɗinmu da muke yi ɗan activities da muke na tuna karatun da muka yi a tsawon wannan kwanaki gobe ina ga sai a bar 'yan uwa tunda da maza an fara gajiya yau asabar gobe lahadi kiyan ne shi kenan monday kuma sai a bar 'yan uwa a tafi masu ɗan zuwa kasuwa masu eh, shirye-shiryen sallah da sauran wasu abubuwan buga ɗan fara ko ko da a matsa jama'a sai mu tsaya abinda muka karanta ɗin na surar ai mun gode ma Allah ya raya mai kama wannan lokaci insha Allah gobe sai mu karanta ne na gaba kuma sai mu yi abinda ya kamata na saura insha Allah abinda muka karanta daidai Allah ya mana tare a alada abinda ya kuskure kuma Allah ya gafarta mu Allah ya taimaki musulunci da musulmi da kare kafirci da kafirai masu neman mu da shari'a Allah kamar da shari'a a kansu masu neman mu da alkhairi Allah ka danka alkhairi a hannunsu Allah ka taimaki wannan al'umma samu ka shirya da matasan mu ka shirye da al'umman mu ka shirya da mu hanya ta daidai ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina